hana safarar bakin haure da hukumomi suka yi a yankin agadas ya kawo koma baya a wani bangare na tattalin arziki a jihar mafi yawan masu amfana da wannan sana'ar na zaune hannu biyu abdallah malofiya wani dan caga ne na bakin haure ya bayyana yadda abin ya yi tasiri a wajen su da tattalin arziki ga irin tasiri da aikin da rashin aikin da yi ba karmi bane saboda yanzu wallahi in kana kashe shika gidanka yanzu in kai sa kashe lamsu kai kyauta wallahi mai ruwa ya samu mai wake ta samu mai zogala ta samu wannan aiki tun wadda an ka tsada mana shi mun shiga cikin matsala wadda wani zai wadda baka tama wallahi dan ba mu na mu wata sana'a in ba su ba surtu duk gara su ba mu wata sana'a in ba su ba wannan aiki an tsaye da ga mu nan tsaye dole za mu hankula tun da gwamnati ya ce bai so abin da gwamnatin kai ce bai so kai ma ka ci shi gwamnati ta yi alkawari wa masu sana'ar na bakin haure na sama musu jari sai dai har yanzu ba wani labari in ji abdallah akwai tallafin da an ce za a bamu mai sana'a shi da shi sana'a mai abin da duka ya tafi kuma shi har yanzu kullum muna nan reniyan reniyan kullum reniyan ta banza mu da gwamnati muka sani tunda mu da suna maka magana kullum wani taro ne wani shawara ce tare suna maka amma wanda zamu gani ba su da shi na mun zura ma Allah idanu mun zura masu idanu jarkoki igiyoyi sanduna su ne aka fi amfana da su a harkar ta bakin haure masu sayar da su sun koka kwarai ganin sun shiga wani hali na ni'a su da kullum in Allah ya so yarda kamar ranar yau landi daga jakka 150 zuwa 200 ina samu ko dala ba mu samu banda kwana Eh? ba mu sai da komi zamna muke kawai sai kwana hakkin mu bisan wayan bisan wayan wa bisan wayan gwamnati eh? mu fata mu guda ne gwamnati wa saki baki kawai su wuce mu samu bakin gurgudon hakkin mu kuma kowa dan kasa ya samu hakkin shi ni sana'a ta sai da biduna da kayan dai na yan taga ina canji dinar da sifa na yan tahiya saboda Allah da annabi mu wannan al'amari bai muna daɗi ba kuma aka tara mu aka ce mu kai sunayen mu mine ne ne menene kuma mu yi garuhi ba a gyara mana komi ba yanzu abin da muke so mu ba mu san komi a tausaya muna a dibi mu a tausaya mu talaka kawai cikin matsala muke ba karamin matsala muke cikin ta ba ni ba ta burga gani ni burwa nake saidawa rashin baki ne inda kai baki kullum muna cewa ne ka ga inda kwana cikin gano ne ko na ciwo ce mun kwancin sai daban na mulci daban na rana daban kuma gwamnati diba ya tausaya mana kullum yake ta a tausaya mana a bisa bakin haure mu dai muna nan muna saurare kullum kuma hayo shi ne hayo matasa ma sun fuskanci koma baya a harkokinsu game da wannan al'amari kamar yadda isa musa nkono de layir wani shugaban 'yan adaidaita na jihar ta agadas ya shaida min ba mu ba da ke ba mu harkar bakin haure mu yanzu mu doki ba koma da ke ya shahi bagwari gaskiya muna tsoron saboda an hana to da an ganka da shi sai a yi tunanin kana da geto ko kuma za ka kai shi wani geto to mu yanzu ba mu doka ana ta za a samu matasa aiki za a samu matasa aiki to an tsaye da aikin matasa mu ya kamata muna kira ga gwamnati ya duba wanga hali da muke ciki a kan hanyar mu ta dawowa daga wata unguwa da aka saba ajiye bakin haure mun yi kicibis da ma'aikatan wata kungiya mai zaman kanta da take ba bakin haure sauran kulawa a fannin kiwon lafiya da sauransu sai dai ba su so na naɗi muryarsu ba tamar abari muryar amurka daga agadas a jamhuriyar nijar